والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدفاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة وأهلها في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار muna godiya ga Allah mai kowa mai komai bisa dama da ya sake ba mu don zuwa mu ci gaba da nazarin littafin mu tambihul mutaghali ala ghara'ib wahid abdussalam bali wanda muka saba karantawa a wannan masallaci na talak da ke nan cikin jikun zaria kowace ranar alhamis tsakanin magarba da isha yau alhamis 28 ga watan rajab wata na bakwai na shekarar hijira ta da arba'in daidai muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ci gaba da yi mana jagora kuma wannan zama namu na yau shine zama na goma sha hudu daga fara karatun littafin fasalin da za mu duba a yau a shafi na 26 na littafin shine qad yatasawwaru al-jinnu walakin za ta iya yi wa aljamiki ya rikida sosai dai kuma a daidai wannan adireshi ko unwani an tabbatar da cewa aljami yana rikida ba musu aka ba ba gogewa aka ba kad ya tasawwarul jin sai dai tare da an tabbatar da yana rikida an karanta rikidar kwarai saboda zuwan kad kamar ka ce da hausa tana iya yiwuwa aljani ya rikida tana iya yiwuwa aljani ya rikida walakin sai dai kuma kaga akwai zancen da zai biyo bayan wannan sai dai kuma a takaice abin da take nuna duk zamu gani cikin karatun fasalin insha Allah shine tana nuna rikitar aljani ba da nassin shari'a ta zo ba karara ba Allah da ya halitta aljanu ya ce ya ba su ikon rikida ba ba a ji haka daga manzon Allah ba sallallahu alaihi a nassi wanda ya zo a nassi a harshen malaman usulu magana wanda ba ta ɗauka harshen damu a samu aya karar ta ce allah ya ba aljanu ikon rikida su canza daga halitta su su koma kowace irin halitta da suke so zai yi wahala a samu wannan mu dai ana binciken ba mu samu ba haka nan ba mu samu haka a hadisance ba sai dai duk wanda kafarsa ta ɗan zame sanadiyar fassara to akwai sabab akwai dalili akwai shubuhar da ta sababa zamewar kafarsa don haka wanda suka taru akan idalakin ta aljinu na rikida cikin mutanen kirki magabata salafu na sale, muna ba su uzuri ko yi musu addu'a Allah ta'ala idan kuskure suka yi Allah ya gafarta musu kurakuran su ya saka musu alkhairi Allah ta'ala ya sa mu dace ذهب كثير من الناس إلى مصدرة الجن مطلقا على التشكل والتصور إلى صور أخرى غير صور التي غير صورهم التي خلقوا عليها سرن ما لمي لقد أن يسنت في أكان سوا الجنو كيف نادئيك أن تنزى كما سنادئيك أن لكذا في دبو daga zuwa waɗansu surori waɗansu halittu da suke so su rikida zuwa gare su ba surorin da aka halitte su a kansu ba daidai wannan magana kenan da yawa malamai sun tafi a kan cewa haka ko mutanen gari suka tafi a kan cewar aljanu na da ikon su rikida su zama biri su zama kare su zama doki su zama gwano su zama kiyashi su zama sauro su zama kyankyaso su zama tsaka su zama su zama su zama su zama duk abin da suke so wannan shine abin da kunne ya sha ji kunnan da ya girma kaka wa khususan man katabu minhum bi masail al-jinn wal ruqas wa ilaj al-mas musamman ma wanda suka dauki alƙalma suka rubutu daga cikin masu faɗin wancan zancen suka yi rubutu a kan matsalolin aljanu da matsalolin rukuya irin ta zamani dinnan da kuma matsalolin warkar da wanda ya shafi shafar aljanu kamar yadda ake mata suna amsal wahid bali wa man qallada hu fil qawli fi khata'if al jin misali irin su wahid abdulsalam bali wanda kamar yadda na sha faɗa malami ne na sunna kuma yana nan da ransa ya yi rubuta-rubuta cikin addinin musulunci cikin abubuwan da ya rubuta hada littattafai guda biyu da muke nuna illoli da aibobin da ke cikin wannan littattafan guda biyu wai kayatul insani min jin wa shaitan wa qarimul basaru ittaqaddi lis-sahrati al-ashrar wanda kuma sun yawo duniyar musulmi duka gabas da yamma kudu da arewa kuma da yawa an rungumi littattafan guda biyu da karba saboda sun fito daga ahlus sunna da shi da waɗanda suka makale da shi ya zama masu abin hujja madogara wanda suka kutsa sosai cikin azaiban da suka shafi aljanu fa shahidu karshe suka ba da shaida wa lam yustashhadu ba tare da annabi su ba da shaida ba haka kawai kuma duk maganganun wasu su in kabi wa lam yakul lahum shuhada illa anfusuhum ba su da wata shaida qur'ani ko hadisi sai fahimtar kansu فكأنهم عند خلق الجن شاهدون كي كاتي سنة نن أقبانك الله تعالى أهل تعالى تنبيه دنيك جهة مسعنا شيني الله أذن لكم أم على الله تبترون ويشين لكوكي كما غنى كفدوانتم كفدوانتم كفدوانتم akan abin da ya shafi aljanu wai Allah ne ya ba ku dama ko ya umarce ku kai bayani akan aljanu ko ko ƙarya kuke sharara ma Allah min huna aku a daidai wannan gabatin da an riga yin shimbiɗa sai nake ta inna umural jinni mimma yajibu tawaqquf indahu ala sarih an-nusus al-ilahiyyah wan nabawiyyah ku sani al'amuran aljanu kakaf na daga cikin abin da ya zan wajibi a tsaya kyan daidai abin da ya fito karara nassin alkur'ani da nassosin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi ba hasashe ba kwatance ba wa min zalik da'awa قدرتهم على التصور من صورهم التي Ila عليها إلى صور سائر الأجناس التي شاءوا na daga cikin abinda ya kamata a yi tawakufi ne ba ai yi da da laha ba da'awarsu da suke cewa aljanu na da ikon canza kama daga halittarsu ta asali da aka halitte su a kai zuwa sauran halittun jinsosi na wasu dabbobi ko na wasu halittu da suka ga damar zuwa rikida ga wa'annan wato halittu inna itlaqa zalika laysa min manquqi kitabi wa sunna fadin irin wannan maganar kai tsaye ba tare da kaidi ba baya cikin furucin da aka samu a Alkur'ani. bai cikin furucin da aka samu daga sunna ka jawo wata aya cikin ayoyi daga wata sura cikin surorin alkurani mai girma ta gaya maka kai tsaye aljani na ikon riki'a. babu wannan ayar a iya ɗan gajeren nazarinmu hakanan a hadisan manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba mu cin karo da hadisin da ya zama nafsi fi mahallin niza akan cewa aljanu na da iko tun asalin halittar su su canza daga wannan halittar su koma wata halitta ba a to wai yaya to ba mu kore yiwuwar su canza din ba za ka ji dalilin da zai iya ba su damar su canza kamar da irin wannan rikidar ai dan adam ma ba a bashi a baya ba shi ma yana iya canzawa yana yin dabo yana yin sihiri yana yin irin wa'in abubuwan rufa ido da shauransu ya canza zuwa wata kama wannan ba bakon abu ba ne wato fassarar duk da muke so a gane a nan dan adam ya lura fassarar da za ta tsare maka imaninka ba ka riƙa firgita da al'amarin wani bawa ba kamar matsayin wani ɓangare ne shi na Allah yana da ikon da sarrafi cikin halittar ubangiji yadda ya ga dama kamar yadda yawanci ake ɗauka ba ginawa kai tsaye akan cewa aljani na rikida lallai zai dasa itaciyar firgita da al'amarinsu a cikin zukata da tsorata da lamarin wanda kuma irin wannan tsoron shine a babin da malaman tauhidi suke zama ma sirri wanda shirka ce kai tsaye duk wani sharri da ake tunanin aljani na da shi wanda ya wajaba a nemi tsari wajen Allah daga wannan sharrin to dan adam yana da sharrin da ya bi wannan aljani haka in har za a firgita da aljani ya kamata a fara firgita da dan adam ne wannan dan adam din naka kai din nan kai sharrinka ya fi na aljani ya kamata a tsorar da kai a firgita da lamarinka a shiga uku a bana a lalace saboda sharrinka fiye da za a firgita da sharrin aljani amma da yake aljani na ɓoye shi kenan sai aka sassautar aka watsar da sharrin ɗan adam a koma sharrin aljani shi sa ƙur'ani da yake littafi ne daga gwani mai hikima bai taɓa ba ka tsoron aljani ba ba tare da sai ya gwama da ɗan adam a lokacin da zafiri ta zama da al'amarin aljani ba an gane ko amma ɗan adam ko shi karan kansu sau nawa aka zarge shi ke kaɗai filo ɗinsa ba sai an gwama da aljanu ba suna ka ‘yan uwa ga da ba za ta kai ka ga tattara iko ka cokan ka bar ma Allah ba to wannan fassarar suna da matsala in dai har sai ka haɗa jin tsoron Allah da jin tsoron wani Allah to kana da matsala a tauhidi Allah shi ne Allah shi shi kaɗai shi ne allazi ya sarrafa fi kai sa ya sha to naga dole a bari abin da ya fito ƙara ya faɗa ma bayansa a rike shi a aiki da shi wanda bai faɗa ba kuma ƙarƙashin faɗar ba a samu firgita da al'amarin wani mahaloki to dole a yi ta kan tsantsan kan wajen faɗa kowa ne ya faɗe ta waddi'a'uhu ghalabun wa waham furta irin wannan lafazi kawai a tafi kai tsaye sake ba kaidi a ce aljani na rikida suna iya zama kaza suna iya nan da nan ga jikin mutum na rawa musamman mata bayan Allah wanda sun komai ana magana raunin hankali da raunin addinin ma gaba dukkan su ake tarewa su da ka fara akwai lokacin da irin wannan yayin da ya bullo mana nan su matan sai an raka su ban kewayi za su kewaya saboda an ce mata wannan wannan giz wannan giz ne kyankyasa wannan kyankyasa ma in ta dauro aljanni to na ka ba sauran zaman lafiya ta tare da ita ita gani take da ta ga ta so to shikenan ta ka ta lalace ta bani ta lalace ka manta da Allah saboda wannan fassarar da ake wadda ke firgita mutane su ma mance cewa Allah ta'ala yana nan suna ƙarƙashin kariyarsa ba wata kaddamu wata kaddumu bayyana ya dai layawar rasul da haka irin wannan fassarar kuskure ne wahami ne sannan kuma riga malam masallaci ne wa Allah da manzansa wanda ko Allah ta'ala ya hana haka ya ce ya ayyuhan ladina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulihi wa sauraka masu irin wannan ikirari hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa dhann wa in antum illa tasrutun ku sani ba tambaya shin kuna da wani ilimin da za ku kawo mana dan kware magana ku cewa aljinna da ikon rikida biye da ya ga dama kuma wannan halitta ce da Allah ya halitta shi akan ta iko ne da Allah ta'ala ya bashi kamar yadda ya ba mala'iku mala'iku su suna canzawa kuma na daga cikin ikon da Allah ta'ala ba su ba sai sun yi sihiri ba ba sai sun yi dabo ba sai sun rike hanya ba iko ne da Allah ya ba jibrilu ya canza wato ya bayyana a turan mutum kyakkyawa wanda zai zo cikin fararan kaya da gashi laya-laya kuma baki irin kuma ba ko ba a kuma ga alamar gajiya tare da shi ba wannan ikonsu ne wanda ba haka abin yake ɓangaren su aljanu da 'ya'yan adamu kuma haka kin tattabi ne illa zan mu dai a ganin mu ba komai kuke bin face zato tsammani hasashe a ganina tunanina wayan an fin lafi kuma ba komai kuke ba face kirdado shaci faɗi ne kawai kuke yi ma'a ma ينتج منه من وقوع خوف السر من الجن tare da wannan hasashen naku kuma tare da abin na iya haihuwa daga wannan tunanin naku shafi faɗin naku ƙarshe a afka cikin tsoron ɓoye ana jima aljanu tsoro wa yi hauwifu naka min duni wanda wannan haɗari ne kwarai da gaske tsoron wani da ba Allah bai shiga ranka ka ɗauka ya isa ka ɗauka zai iya ka ɗauka zai sa ka ɗauka zai hana mutum ne kake ji ma wannan tsoron ko ko wani mutum ne ana jin tsoron rijalul gaibi a samu mutane na jin tsoron su fa na bihim karke su rika neman kariya a wajen su kan gane ko maimakon ya'uruna billahi rabbihim sai a waye gari na bihim kaga shirka ta zo azaduhum rahakan Allah ta'ala da ya jiya mana irin wannan ta taɓa faruwa dan baya kuma na daga cikin abin da aka tura alkurani dan ya magance wannan bakar aqidar yace wa annahu kana rijalun min al-ins ya'uduna bi rijalin min al-jinn fazaduhum rahakan inda i'aza ne ana yi ne billahi wahdahu la bi ghairihi min al-makhluq min al-makhluqi na'am kamar da bayani gabata ba a rasa wato sabab na wata shubha da aka riƙe wadda ana ganin ta a matsayin hujja amma watakila idan aka yi nazari zurrai za a gane ba hujjar ba ce ba shi ne na cewa amma shubhatu a sahabi hadar ra'ayi a za'ini na annallaha aqdara aljinna ala fa ahadith amma shubuhohi an gane ko na masu wannan ra'ayin da ke riya cewa ayyuto me bako menene ba zai yiwu ba ai Allah ne ya ba su ikon su canza su rikida ko kun Allah ba zai iya ba ne ta ce ah, ai Allah qadirun ala kulli shay zai iya amma ya baka labarin yayi wannan abin da suke faɗa iya maka ka gaya mana domin muhalli ne da kaɗai tunaninka ba zai iya gano gaskiyar batun da al'amari ne na gaibu sai ka bari sai allah ya gaya mana ce ni ne na ba su iko ko manzan shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa allah ne ya ba su iko shi kenan an saki saman wa da'atan amma in dai fahimtar ka ce in dai ganowar ka ce to ban mu mu karanta nasi mu fahimce shi mai aiki da shi hadisi waɗansu hadisai ne suka riki ga hadisi na ɗaya hadisi abu huraira allahu ta'ala an wanda ya da labari wakkalani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakati ramadan فأتاني آت فجعل يعسو من الطعام فأخذته وقلت والله لأرجعنك إلى رسول الله قال إني مهتاج علي إلى إيال ولي حاجة شديدة فخليت أنا فأصبت فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أثيرك البارحة فأخبرته فقال أما إنه قد كذبك وسيعود فرصدته فجاء يحث من الطعام فأخذته فرصدته ثالثة فجاء يحث من الطعام فأخذته قال دعني أؤلمك كلمات ينفعك الله بها قلت ما هي قال إذا أويت إلى جراشك فقرأ آية الكرسي حتى تختم الآية فإنك لن يزال ما لن يزال عليك من الله عاجز ولا يقربنك شيطان حتى تصبح فقلت سبيلا فأصبرت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أثيرك البارحة فأخبرته الخبر وكانوا أحرصهم على الخير فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه صادقك وهو كذوب تعلم من تقابل منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة قال لا قال ذاك شيطان رواه البخاري معلقا وانا حديثي ne mashahur buhari ya rawaito shi mu'allaq kamar yadda muka ji ba tare da isnadi ba kuma idalagin ta'aliqin bukhari abun karba ne a ilimin hadisi abu huraira Allah ta'ala ya kalla kare yadda da shi cewa manzon Allah ya naɗa ni in tattara zakkar kono ina tara zakkar kono ina kula da ita sai wani mai zuwa sai ya zo ya rika ɗibar wannan abincin da aka tara na zakkar kono ni ko sai na damke shi da na damke shi na ce wallahi sai na kai ka gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in gaya mata abin da kai sai wannan mai zuwa sai ya ce mai ya ce mani a gaskiya da hajjani nan ni mabukaci ne kwarai da gaske sannan ina da iyali ina da nauyi waɗanda ke ƙasa da ni ni suke jira in kawo su samu abin kalafi bayan nan kuma ina da matsananciyar bukata wannan tsibar kaya da ga na yi hatsin nan abincin nan ba da gangan ne ba ba a san raina ba ne tilas ce ta kawo ni abu hurairu ce sai na kyale gari na wayewa sai manzo Allah sallama sai ce mu kai Abu Huraira yaya wanda ka kama da daddare jiya ya ta kare tsakaninka da shi wato tun ma kafin Abu Huraira ya ba annabi labari annabi shi fara tunkara Abu Huraira da zancan me ya faru da kai da wanda ka kama jiya da laifin satar zakkar kono da daddare a kuka kare da shi garan nan da yau ita sai na ba manzo Allah labari ina ba shi labari ta annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alƙari maka kuma da sannu zai dawo tun da annabi ya tabbatar min zai dawo yanzu ni ma na tabbatar zai dawo don haka sai na tsaya na tsaya jiransa na tsaya ina tsumunta ina kumunta ya zo ɗan ko sai gashi ya zo yana zuwa ko ya kama kamfatar abincin zakka ta kono nan ma na sake damƙa shi na ce to yanzu kan ba makawa sai na kai ka wajen manzon Allah su salama nan ma da ya sake daɗin baki da ƙarairayi ya maimaita irin abin da ya faɗa zuwan farko na ji na sake shi ya sake dawowa karo na biyu na sake shi ya dawo karo na uku nan ma dai irin daɗin bakinsa na sake shi to karo na uku da na kama shi ya zo yana ɗiba na sake kama shi sai ya ce to yanzu dai abin da za a yi dai ni ma dai abin da ya dai kai min gaya bari amma yanzu zan fanki kaina ne kyale ni in karantar da kai waɗansu kalmomi da suke fatan Allah ya amfane ka da su kai yanzu ka ji barawo malami ko na san wasu kalmomi idan ka kiyaye waɗannan kalmomin na koya maka so ka ɗauka to ina sa ran Allah ta'ala zai amfane ka da su abu ya sun ce ya suke kalmomin sai ya ce idan ka zo kwanciya bacci a shimfiɗar ka da daddare ka karanta ajin kursi kuma ka karanta ta har ka kai ƙarshen ayar an gane ku akwai maruwa da har sai da ya karanto da ya ce ka karanta ajin kursi sai da ya ce mashi Allahu la ilaha illa huwa al'ayyul kayyum sai sai ce ka cika ayar ka gano na wannan ɓarawa malami ne amma malanta ba tana na shi zura ƙarya ba to shi kenan abu hurara ce to da na ji ya bani wannan harji ya bani wannan bara shi kenan sai na ansa sai na gane yanzu abu hurara ya samu babban guziri shine mai ruwayar hadisi yake cewa su sahabban a ramazonan mako ba a sai na waye gari ba na kyale sai ya karanta mun wancan a aya sai na ce sai na ce sai na je gurin manzon Allah sallallahu alaihi sai manzon Allah ya ce mu yaya kuka yi da kamamman barawan kadaran nan da ya wuce na ba annabi labarin da yadda aka yi wa kanu harfa sai in alal khair su ko bai dama mutane ne masu tsananin yawan san abin da yake na alheri saboda wannan addu'ar da wancan eh, bawa makaryaci ya karantar da abu ita wato ta tasiri abu huraira ya zace dai kamar dai kila dai mutumin kirki ne ba zai gane shi to da haka manzo Allah su kuma yake ta amma innahu musaddaqaka wa huwa kadhub eh annabi yace wannan addu'ar da ya ga maka ya ga maka gaskiya haka take yadda ya faɗi amma dai wa huwa kadhub shi mutum ne da ya kai gaya wajen karya, ka zo shi makaryaci ne na ƙanshi kaga zamowar mutum har ya kai makaryaci kuma ba ta hana wata nan ya faɗi gaskiya shi sa in za ka so mutum ka so shi da kula haka in za ka ƙi ka ƙi shi da kula da kaka tsantsan a habib habibaka haunan ma aka an ba baghibaka yawman ma وأبغض بغيضك حولا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما لا لا تيور متم دي يند تكي لا لا تابت حنا وتلنكم أنتوا تبكي أبا ولنسا هكذا نظموا ويش ما يجسيا نجروا za ta kuma hana wata ran a samu wani kuskure ta tare da shi a samu wani aibu a samu wata kasawa ta tare da shi shi a ba wanda za ka ɗauka ɗari bisa ɗari in ba annan muhammad ba sallallahu alaihi wasallam da mutane kowanne ya ukhadhu minhu wa yutrak illa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya samu dace dan haka anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaskata wancan bawan Allah a bangaren da ya faɗi gaskiya sannan kuma ba ta hana ya faɗi haƙiƙanin sifarsa ba cewa shi kazo matsalaci ne sannan annabi ya ce ta alamun tukazu munzu eh, salatuka ayyam ya abu huraira wai abu huraira an tambaye ka shin ka ko san waye kake magana da shi kwana uku nan kuwa abu ya ce a ban sani sanin shi za ka shaytanu wannan wani shaydani ne sun ji ya abin da annabi sallallahu alaihi wasallam to da yace wannan shaydani ne masu wannan ikirarin na rikice na rikice aljani sai suka ce to kaga aljani ne ya rikida ya zo da suran mutum Kisa ha abu hurara ya ta mu'amala da shi amma in tambaye ku tsakani da allah haka annabi ya faɗa cewa ya wancan aljini ne me yake akwai bambanci tsakanin aljinnu wa shaitanu ko ko ba to me yasa ba za mu tawakkufi mu tsaya a lafazin da annabi ya faɗa ba kuma bayan ko muhallin yana da matsala idan ka canza daga wani lafazin da annabi ya yi ta kawo jinsi maimakon wasu wasu wasu shaidan wasu ne ba jinsi ba ne amma jinni shi jinsi ne daga cikin wancan jinsin da waninsa ake samun shayafi ina fata an fahimta to wannan kenan bisa kaddarawa cewa aljani ne wannan mahalukin wanda abu huraira ya mu'amala na ji muƙaddara aljanini ina ne a siyakin hadisin aka nuna maka rikida ya zama yadda yake da Allah a lafazin larabcin wannan hadisin akwai yadda aka ce ta hawwala min suratihi allati khalaqahu Allah alaiha ila suratil insi an fada kaga sai ka ga kamar hujja amma idan za a tace kalma bi kalma a maida wannan hadisin ya zama hujjar rikira sai ga ana ta badan-badan ana ta ne kuma dukkan illoli da aibobi da karerayin da wancan mai sata dukiyar zakaye wacce ce wadda dan adam ba zai yi ba mutum akwai abinda mutum ba zai yi ba cikin wani abubuwan to yanzu da an sallama kamar yadda magabata suka sallama aka wajen aka wuce wajen aka fita lafiya da ba a huta ba amma idan an ƙoƙarin ƙwaƙulo iskin faɗin wani hukunci daban ta shi kuma sai an samu wani nasi a waje wanda zai kare wannan iskin faɗin da aka yi sai mu duba mu ga duk magabata yaya suke mu'amalantar irin waɗannan nasoshi da suka zo shin sai sun dole ba girma ba a ciki sai sun gano koyayyar ma'anar da jikin nasu ko koyar da suka fahimci zahirin nasu su ma su karanta su karanta na baya a wuce wajen shine tawakku wanda muka yi magana daga cin akidun ahli suna jama'a wajen muka karanta a ta aqidatu tahawiyya aqida ta tamanin da mun karanta ta a wannan zama namu cikin darussan su gabata شين التقليد التوقف تقيرهم وقم من shine anan ba da zai ganar faƙalu sai suka ce a shahi ai dalilin mu a daidai wannan hadisi anna shaytan istata an yatashakkal ila surati rajul ai shaytan ne ya samu ikon rikida zuwa ga suran mutumi ya so mina da'am ya zo ibar abincin zakka wa dalilu wai dalilin haka qaulun nabi sallallahu alaihi zaka Shi ne dalili ai tun da kaji annabi zaka shaytanun wancan wani shaytani ne to dan Allah wa'annan abeban kaba'irai kamar da bayani gabata idan dan adam yayi su aka kira shi shedani an zalunce shi shedani ne ka zo ka ɗebi kayan da ba naka an kama kuma wakon ka tuba kai nadama ka ce a yi haƙuri kai lallashi sai ka ce billahi na nila ila wallahi tallahi ba da gangan ne ba akwai dalili ina da iyali ina da kaza ina da kuma duk na ƙarya kaga laifi a kan laifi shi kuma bawan Allah da ka gaya mai ka kawo irin wannan usulubi na kawai sai tausayin ka ya zo mai sai ya nan sai ya dauka da gaske take ba zai zamani za a iya karya a irin wannan muhallin ba suna ka abu hurera ya ta bashi wuzuri har abin da ya faru ya faru ƙultu to ga ta'aliki na akan hadisi na ce wa laisal hadisu bi sarihin bima zahabu ilai min at-tashakkul al ni dai a gani na wannan hadisin ba nasti ne karara ba da ya goyi bayan fahimta su cewa aljani na rikida wannan rikida da ake riyawa a gani na wannan hadisin bai zo da ita ba ga kuma hadisin nan a gaban hukuma kuna kallo ولا فيه ما يحقق بالضبط ان الشيطان الوارد به الحديث جني نتي كي اتكين حديث نم باب ابن دكي تبكر وينكي المنشئ سوى شيطان دعك انبتا اتنون حديث شيطان الجنين wai me yasa nace haka nace lihtimal suduri hadhihi al-kaba'ir al-murtakaba fihi ai fil hadith min kila shaytan al-jinn wal ins domin ai za ta iya yiwa wa'annan manya-manyan kaba'irai da aka aikata a cikin hadisin za su iya samuwa daga kowane na shaidanin aljani da shaidanin mutum shi shaidanin mutum zai iya satar dukiyar da ba ta shi ko ba zai iya ba zai iya karya da tsan kare kai ko ba zai iya ba zai iya kawo dalilai na karya kamar ya ce yana da iyali yana da tsananin bukata ya shiga uku bai da abinci bai da mutane nawa suke miƙe a nan ma masallacin su miƙe su ce dawa su gaji suke yi abin ya lalace ya rasa aiki wuri kaza yi kaza kaza ya ta shi bala'i ko zo ya ce ya fito ne daga barno kuma yanzu za a yi sakwata ne sai guzurin shi yanke abin zaki bai da kyau zai da owa oh, ta biyo da tsaye na gudun kai da zaka daga barno me ya kawo kana ai ba hanyar ka bace ko cewa ya fito kaduna za ki katsina ko za ki huntuwa me ya kawo ki nan nan nan filin jikun cikin nan nan me ya kawo ki in dai da gaske yake hanyar ki na wurin wani kuma yanzu ke daga wuri kaza yake ya zo nan ne wajen wani dan uwan ya yi kaza ya yi kaza duk dan adam ya kayan wannan na sha gaya muku wani misali a katsina abin ya faru ba ɗaya ma ba biyu amma dai wanda ne sai yan kawowa makaho ne ya tashi an gama sallah ya miƙe a masallaci ya ce kun ga dai ne dai gani makaho ne kuma alhamdulillah ba zan siro ma rasa sha ba to matsalar da ke na ni mutum ne wanda Allah ya jarabje shi da wato ɗan mata mace shi mabukacin mace ne kuma yanzu bai da mace tsawon lokaci kaza kenan bai da mace to yanzu ya samu wata makauniya yan uwarsa shi Allah ya kama yanzu ce anguwa kaza yace kuma sun daidaita an yanka mai ki naira ɗari hudu kuma wallahi tallahi kullum gari ya waye ma zai nemi abin da zai ci ne ina zai ga 400 wannan magana ina gaya muku tun irin wajen 80 485 haka ɗari hudun ba ƙananan kuɗi ba ne ba shi kenan nan nan tausayi ya ɗauki mutane hama hama aka tara kuɗi kila ma sun ɗari hudun bayan an tara abin da za a tara ana kirga sai wani bawan Allah sai ya tashi ya tsigo ɗari hudun a tokan sai sai shi na shi ya biya sarakin sauran abin da aka tara a a ta a hidimar biki kaga shi kenan bukatar mu kawo taliya. to su yan wannan kwamati masallacin ake ce kan da har a yanzu wanda na taɓa zama na'ibin masallacin lokacin na kaduna wanda kuma na taɓa karantarwa ina karantar da jadawidin alkur'ani idan wanda ma rabu ke yi yanzu a masallacin daban-daban tsakanin magarba da ita duk na yi a wannan masallacin na ja baki an yi tafsiri kada ka da ke ga muku isnadin ingantacce ne kakku shakka kuma ku bari a ko ina za ku samu damar yin bayani shi kenan yan kwamati suka haɗa kuɗi ga kuɗi a riƙe akwai wani ana ce muhammadu leku a iya sani na yana nan da yaran su bai mutu ba cikin yan kwamatin yake sai ka ce to muhammadu leku sai ka je a madadin kwamati tare ka bawan allan nan umarci ka je anguwar ka je a biya sadakin kuma a faɗi ranar auren ba sai ya dawo ya gaya mana ba kwamati su tura wakilansu a yi a gaban amma ga kuɗi hannun muhammadu leku aka fita aka kama hanya sai da makaho ya lura an raba ɗan ɗan nisa sai ya fara cewa malam dan Allah dan girman Allah ka rufa mun asiri ka taimake ni ah, malam makaho mai kike cewa ne ai muna kan hanya ne zamu gidan su da kanka yace a'a ni dai na roke ka don Allah don annabi don Allah ka taimake ni wai ne zan ma ne ba muna kan mu je mana mu ci gaba da tafiya ai ba wani abu ta ce a'a wannan magana akwai ɗan gyara amma abin da nake so da Allah ka raba kuɗin nan kashi kaza ka ɗauki kaza ka gane? eh yanzu kuɗin nan akwai maganan nan ba wallahi ba dai abin an ɗan samu kuskure ba haka take ba amma ka ɗan ɗebi wani abu cikin kuɗin ka bani sauran ce a'a makaho kar me haka da ka gani wakilin masallaci ne don haka bani da ikon wani abu in kana da wani bayani zo mu koma masallaci gurin yi koma sai gaya maka wannan turka turka hasidu suka tara mutane a kewayen su ana yi kowa ya ji aka ce a ah, makaho baka da gaskiya a ah, makaho baka da gaskiya a ah, makaho baka da gaskiya muhammad ya shaƙe kuɗi ya dawo makwamitin masallaci da su daga nan ba ƙara ganin makaho idan makaho zai kitsa wannan maganar shi mai ido mai kike tsammanin shi kuma mun samu da shi wannan bai fa gani kila sadda ya miƙe akwai ɗan anguwansu kusa da shi bai sani ba amma ya tafi ya ƙarfin galayin nasa shin wannan abin da makaman nan shedanci ne ko ba shedanci ba tun da shedanci ne za ku dinga fahimtar ta kenan ba da an ce shedan kawai kaje aljanni aljanni aljanni ba duk ka rude ka rude mutane ka hana mutane zaman lafiya sai dai ka sa sun birgita da al'amarin wani bawa maimakon kawai su rike Allah subhanahu wataala shi shi kadaiwa da hula shari'a lahu a cikin imanin su da su tsada saboda haka na cikin hadisin ba ba wata gaba da gina cewa shaidanin da ake magana wanda annabi ya ishara ya ce za ka shaidanin cewa shaidanin aljani ne in da wani abu illa kalma kenan da ya ce za ka shaidanin kuma duk abubuwan da suka gudana a hadisin na wannan kaba'irai ai mutum ma na iya yin na ce ba ma haka ba ma su duru ha kuna min shaitanin insi ahara wa akram nan yanzu a ɗauka ce ma wannan mai sata dukiyar zakkan nan shaitanin mutum ne ya ma fi da fasar hadisin kuma ya fi kusa da ma'anar hadisin na ce ir laukanin min dilli domin duk wayannan laifuffuka inda aljani ne wannan shaitani wa asalin Allah yura kuma kun san asalin aljani ba a ganin shi ko ana ganin shi to sai zama wannan ɗanin da annabi yake magana eh aljanin ne wa arada an yahsuwa ta'ama kuma gashi yana so ya kwashe abincin kuna tare da ni ɗanin aljani ne kuma yake so ya ɗebi wannan abincin kuma asalin shi aljani ba a iya ganin shi da ido labaki ala asalihi da sai ya zauna a asalin shi na ba a ganin shi wastabraga ta'ama kullahu ya kwashi abincin kaf wa abu huraira da la yarahu abu huraira da zai gani ko ba haka ba fashi ato ah, ga magana ga ta sarari eh. saboda haka ya kamata a rika karanta nasoshin shari'a ne da tadabburi ba da yayi ba kada kawai dan wa'in sun gabata a fassara ta in tafi a kanka za kawai abu ya zama kamar yayi kai ma ka zo ka karanta a matsayin yayi ya kamata ka rika tadabburi tadabburin nan umarni aka yi mana mu yi tadabburin alkur'ani mu yi tadabburin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kanshi tadabburin ibada shi yasa sai ce fa tadabbaru kuma ku lura da kyau ku gani to gashi an nuna lokaci yayi amma dai ga kaba'ir da suka da ta'alluki da shi hadisin wanda aka aikata ko an yi zancen ƙarya a hadisin an saba alkawari an yi sata an yi eh, lahanul kawul daɗin magana don a ruɗi mutum an yi a cikin hadisin sannan an yi al'isararu alal ma'asi an yi laifi an sake nanata an ce kuma za a sake an sake nanatawa bai tsara wa Allah ma'asi ga akalla sannan an yi almubalaga bil kadhib an yi ƙarya ta ƙure bango a cikin hadisin shi sa annabi ya sa mai juna kazo sadaka ka huwa kazo wa'annan manya manyan kaba'iru zunubi guda bakwai ko duk sun tabbata a hadisin guda shida afwan duk sun tabbata a cikin hadisin to sai ka ce wanda ya wannan dan an ce mai dan kuma sai kai sai ka rude Allah ta'ala ya samu dace za mu ta kai ka anan saboda kiyaye lokaci abinda makaranta daidai Allah ba mu lada da iko aiki da ciwo da muka koyi Allah ya zai mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk